بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya da albarka safiya ta lahadi ta kuma 27 ga watan rabi'ul akhir <clears throat> a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha hudu ga watan daya a shekara ta 2018 miladiya za mu tashi a darasi na 168 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwakwa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi al-musmudi al-andalusi kuma muna kundi na goma sha takwas shine kitabu siyab muna babi na farko babu ma ja'a fi ru'yatil hilali sawmi wal fitri fi ramadan za mu tashi a hadisi na biyu a shi kitabu siyam din ma'ana a darasi na biyu kenan a abin da ya shafi darussa akan azumi ma'ana karatu na kitabu siyam a muwatta قال rahimahullah وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له muna babi na ɗaya wannan babi na ɗaya shine babu ma ja'a fi ru'yatil hilali lissaumi wal fitri fi ramadan babu ma ja'a babin da yazo zai yi bayani fi ru'yatil hilal akan abin da ya shafi ganin jinjirin wata lissaumi domin a yi azumi wal fitri ko domin a ajiye azumi fi ramadan a abin da ya shafi watan ramadan mun karanta hadisi na ɗaya hadisin abdullahi ibn umar daga nafi daga malik ibn anas za mu je hadisi na biyu ubaidullah ibn yahya allaiti ubaidullah ibn yahya allaiti yake cewa wa haddasani an malik kuma yahya ibn yahya allaiti ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas mu lura da kyau idan kana karatun muwatta sunayen mutane uku ne suke gittawa a ciki na farko dai akwai mawallafin shi muwatta din shine malik ibn anas sai kuma kaza an cewa ni an malik ya karanta da ni daga wurin malik alhalin kuma littafin na malik ne kuna ji da ke ko saboda haka wanda ya karanta din shine yahya ibn yahya al-laisi wanda ya riwayar muwatta a wurin yahya ibn yahya al-laisi shi ya karanta wanda aka karanta shine ubaidullah ibn yahya al-laisi ubaidullah ibn yahya al-laisi shi malik ibn anas shine wanda ke karantar da muwatta da a birnin madina sai zama na ɗalibai daga sassan duniya gabar da yamma kudu da arewa suna dandazo domin zuwa karatun muwatta a wurin malik ibn anas daga cikin waɗanda suka je wannan karatun akwai yahya ibn yahya al-laisi akwai yahya ibn yahya al-laisi mutumin spaniya ne mutumin ƙasar andalus ne kasar spain kenan a yau kuma kafin ya je wurin malik karatun muwatta sai da ya karanta muwatta a wurin ziyad ibn abdurrahman wanda ake kira da shabutun shi ne ake cewa farkon wanda ya shigar da littafin muwatta birnin andalus to a lokacin da shi yahya ibn yahya allaisi ya karanta littafin muwatta a gaban ziyad ibn abdurrahman sai kuma ya ga aima mai littafin ma yana nan a raye saboda maimakon a ce ya karanta a wurin wani shi wani ya karanta a gaban malik to bari ya karanta a gaban malik ɗin kai tsaye sai ya tashi daga ƙasar spain ispaniya kenan a yau ya kama hanya zuwa birnin madina ya je sake karanta muwatta a gaban malik ibn anas in banda waɗansu babi guda kaɗan da ke cikin kitabul itikaf kitab kundi na goma sha tara wanda yake bayan kitabu siyam za mu kai gare shi da izinin Allah madaukakin sarki a nan ne yahaya ibn yahaya allaisi ya yi kokwanton wai waɗannan babi ɗin ya maimaita su gaban malik ko bai maimaita ba shi yasa da ya zo karanta su sai ce ni ziyad bin abdurrahman qala haddasana an malik sai ya ɗauko shi ta farko ta ziyad ibn abdurrahman sai ya amfani da ita domin yana kokwanton ya maimaita ta a gaban malik ko bai maimaita ta a gaban malik ba saboda haka inda ka duba kitabul itikaf daga babi na uku za ka ga ba cewa yake kala haddasani yahya an malik ba sai dai haddasani ziyad ibn abdurrahman kala haddasani yahya an malik ina fata mafahimci wannan da kyau to shi ubaidullah shi yake cewa haddasani ma'ana bayan da yahya bin yahya alaisi ya dawo daga karanto muwatta sai ya ci gaba da karanta da muwatta din a birnin andalus birnin spaniya waɗanda suka yi fice wurin karatun muwatta din a tare da yahya ibn yahya alaisi a lokacin akwai ubaidullah ibn yahya alaisi ɗan shi kenan sannan akwai muhammad ibn wadda wannan kaɗan kenan da suka fi shahara na ruwayar muwatta a wurin yahya ibn yahya alaisi shi yasa ake cewa muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laythi dariqar ubaidullah ibn yahya al-laythi da ke ko ta ina ya zama wallafa saboda malik ne ya rubuta ta ina ya zama riwaya saboda yahya ibn yahya al-laythi ya karanta littafin ne a gaban mai shi kai tsaye shi sa ya zama riwaya wana je da ke ko ya zama tariƙa ta yadda wanda ya karanta a gaban ɗalibi ne ya zama ya abin haka malamai suke karanta abubuwa ɗin saboda shi muwaƙa ɗin yana da ruwayoyi daban-daban yana da ruwayoyi daban-daban ruwayar yahya ibn yahya al-laisi tana cikin ruwaya da ta fi shahara a duniya a ruwayar muwatta tana cikin ruwayi waɗanda suka fi shahara wana ji da ke ko amma akwai ruwaya kuma da suka fita ma inganci ta ɓangaren inganci amma ta bangaren riwa ta bangaren shahara domin tana cikin muwattan da aka ruwaice ta a karshe ƙarshen rayuwar Malik ibn Anas a ƙarshe ƙarshen rayuwar Malik ibn Anas Allah ta'ala ya ji kansu da gafara baki da to kun ji ta inda Yahya yake shigowa kenan ta inda sunan Yahya yake shigowa saboda shine wanda ya ruwaici muwattan kuma ce ruwaya sa muke karantawa wacce ruwaita a gaban Malik ibn Anas shi kuma wanda yake cewa haddasani ya karantar da yahya ya karantar da ni shine ubaidullah ibn yahya al laisi qala wa haddasani an malik al ubaidullah ibn yahya al ya yace wa haddasani kuma yahya ibn yahya al laisi ya karantar da ni an malik daga malik ibn anas daga malik ibn anas imamul a'imma haka ake mishi kambi imamul a'imma shi malik ibn anas liman ne na limamai ba liman ne na mamu ba domin duk waɗannan da suka yi ruwayoyin muwatta a gabansa kowannen su a inda yake imam ne duk kowannen su a inda yake imam ne sai yake kira da imamul a'imma wa muftil haramain shine babban malamin mai fatawa a birnin makka da kuma birnin madina isa ya kiran shida wa muftil haramain ya rasu shekara ta 179 an abdullahi ibn dinar daga abdullahi ibn dinar abdullahi ibn dinar ya rasu shekara ta 127 an abdullahi ibn umara daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ash-shahru ash-shahru kwanakin cikin wata kwanakin wata 29 kwanaki ne 29 wata da ka gan shi kwana 29 yake falata ta sumu kada ku yi azumi hatta ta raul hilal har sai kun ga jinjirin wata wala firo kada ku ajiye azumi ya zama na kun kammala azumin watan ramadan hatta tarahu har sai kun ga dai jinjirin wata din fa gumma alaikum har idan aka sha makance muku shi duru lahu to ku cika lissafinsa idan aka ce alhilalu shine jinjirin wata a ranar da ya bayyana shi ya kira da alhilal jam'insa shine al'ahilla ya tsalo na ka'an al'ahilla ƙulhiya mawaƙaitu nasi walhaji saboda mai ake kiran jinjirin wata a ranar da ya bayyana da sunan hilal saboda a lokaci ana ɗaga murya wurin ambatan shi ana cayo shi can sama da bishiya ko gefen dama ko gefen hagu ko daidai wayar lantarki nan da sauransu ana ɗaga murya malaman lokacin suka ce a rana ta biyu ba a kiran wata da sunan hilal wasu kuma suna cewa ana kiran da sunan hilal kenan a rana ta biyu malaman lokacin sun yi saɓani saboda hasken shi ya ƙara bayyana amma duk malaman lokacin sun tabbatar da a rana ta uku ba a kiran shi da sunan hilal ana kiran shi ne da sunan kamar ana kiran shi da sunan kamar mun ji wannan kenan kenan alhilalu shine jinjirin wata rana da ya bayyana ko washegarin rana ala khilaf akan washegarin rana kamar shine watan amma a sauran kwanaki daga uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata in ya fito sanan shi kamar wana shi yana da ke ko lissafi nau kenan biyu mun sami hilal mun sami kamar kamar shine wannan watan da wannan bangalelan wannan wannan halittar ta wata da ita ce alkamar ashahar su ne kwanakin da ke cikin wata ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku har ashirin da tara su ake kira da shaharu hisa aka ce shaharu ramadanan lazi unzila fihi alquran gaba kaga a watan kwanakin watan ne kullum da ke ko kwanakin a shahar su ne kwanaki da ke cikin watan saboda ka an kun tashi yin azumin kwanakin watan za ku azumta shine shaharar ramadan alladhi unzila fil qur'an hudan lin nasi wa bayyinatin min al huda wal furqan faman shahida min ash-shahara A shahar su ne kwanakin watan wanda ya halarci kwanakin watan to sai ya azumce su to in ga an ce shahar su ne kwanakin watan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ashahu su kwanakin wata 29 kwanaki ne 29 ji da ke ko kwanakin wata kwanaki ne 29 ma'ana wata 29 yake yi wannan in yayi nusan kenan falata su mu kada ku yi azumi ko da kwanakin sun cika 29 hatta tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata har sai kun gan shi wala tuftiru kada ku ajiye azumi na kun kammala azumin watan ramadan hatta tarahu har sai kun gan shi shi jinjirin wata to haka jinjirin wata da ake aka kalla aka gani a na farko jinjirin wata ne na ramadan jinjirin wata da aka gani a na biyu jinjirin wata ne na shawwal kun gane ko fa in humma alaikum in aka sha makance muku shi faqduru lahu to sai ku cika lissafinsa wannan ita ce fassara mafi shahara akan mai cece fassara faƙadu lahu ku cika lissafinsa Tun da yana 29 ne ba ku gani ba sai ku cika lissafi ya zama 30 duk da cewar a nausalin ta haifa in gumma alaiku in aka rufe muku shi aka sha makance muku shi takan yi watan ya bayyana amma dai ku ba ku gan shi ba kun gane ko to tun da ba ku gan shi ba tunda ba ku gan shi ba sunan shi bai bayyana ba in kun gan shi kuma ya bayyana kullum da ke ko saboda haka tunda ba ku gan shi ba ya fito ne ba ku gan shi ba ko ku asali ma bai fito ba in dai ba ku gan shi ba za ku yi asali ba wannan ita ce fassara fa in humma alaikum in aka sha makance muku shi fa qadru ku cika lissafin sa ya cika 30 idan sha'aban ne idan watan sha'aban ne kun ga daga shi sai ramadan watan sha'aba ne 29 sai ba a gan shi ba shi ake kira duban fari shi ake kira da duban fari idan ba a ga jinjirin wata ba a ranar 29 ga watan sha'aba to sai a cika sha'aba ne zama 30 gobe sai ta zama 30 ga watan sha'aba hakan nan idan an kai asumi 29 ba a ga jinjirin watan shawwal ba kullum da kyau ko to washe gari sai ta zama 30 ga watan ramadan jibi sai ta zama ranar sallah shi ne ma'ana fa'in goma alaikun faƙaduru lahu ku cika lissafinsa kaɗan ne daga cikin malamai suka ce faƙaduru lahu ku ƙaddara shi ku ci yana tsakanin girgije da girgije ɗin na kaɗa eh? <laughs> za a sai a yi eh, dama shi ne ya faƙaduru ɗin ku ƙaddara shi ku tashi da azumi in kun kaddara shi sai ku ajiye an sayar kaɗan ne cikin malamai suka faɗi amma madai zance mafi shahara wanda dalilai na shari'a suke goyon bayan ta shine fassara farko faqadru lahu ku cika lissafi ku cika lissafi saboda mai dalilai na shari'a suke goyon bayan sa saboda wani hadisin da ke gaba ya ce fa akmilul adad ku cika lissafi kulura ku cika lissafi amma ka inda ganin inda gundarin bakin larabci aka kalla aka fassara to faƙaduru lahu ya fi kusa da ku ƙaddara shi ku sa shi tsakanin rintsi da rintsi watan tonan ya bayyana ku ne dai bugun shi ba saboda wata 29 ne ina fata mun fahimci wannan da kyau waɗannan abubuwan suna cikin asibabu ikhtilaf suna cikin asibabu na al sabubba da ke sawa a samu saɓani ko malamai su kara mutu na sani a sababu ikhtilaf a dalala al-lughawiyya kun lura da ke ko saboda wani akan wannan zai zai zai gina wasu ba tare da in ya tashi kawo maka matsalar ya kawo maka wannan hadisin ba saboda ka wata 29 ne idan an waye sai ka ce idan an waye idan yamma ta yi ga abin nan yamma ta yi hadari ko ta yi kaza sai a kaddara shi a ci gaba da azumi ko a ajiye azumi yana nufin faƙaduru lahu amma dai zance kamar da na ambata wanda ya fi shahara jumhurin malamai suka tafi shine ku cika lissafi shine ku cika lissafi a wannan wannan hadisi da muke magana bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da ibnu maja da imam ahmad bin hanbal duk sun roito wannan hadisi duk sun roito wannan hadisi sai mu je masail da ke cikin hadisi matsala ta farko ita ce wata 29 yake kwanakin wata 29 suke wannan kamar da muka mata in yi nusa shi ya yi kira nukusan kira nukusan ya yi 29 in ya cika kuma ya yi 30 kenan wata ba mai 28 ba mai 31 a watanni na musulunci ba mai 28 babu kuma mai 31 28 zuwa ƙasa babu 31 zuwa sama babu mai yi wannan ko dai 30 ko ashirin da tara mun fahimci wannan da kyau sai matsala ta biyu ita ce ranar ashirin da tara idan muka ɗauki ashirin da tara ga watan sha'aban daga shi sai ramadan ko ashirin da tara ga watan ramadan daga ita sai sai shawwal in muka ɗauki waɗannan kwanakin ashirin da tara ashirin da ku lura da kyau su ake kira a ƙasar hausa da sunan duban fari da sunan duban fari ranar 29 ga wata ita ce ranar da ake cewa a duba wata kun gane ko idan aka duba wata aka ga wata, to gobe ta zama ɗaya ga wata. ina fatan kun fahimci wannan da kyau idan ranar 29 ta yi ana aka duba wata ba a ga wata ba to gobe eh, eh, ta zama talatin ga wata to kun ga yanzu gobe tana da fuska nawa kenan ko ta zama ɗaya ga wata ko ta zama talatin ga wata shi yasa ake kiranta da yawmu shak yawmu ranar kokonto ranar kokonto shin talatin ga wata ce ko kuma ɗaya ga wata ce talatin ga wata mai wata karewa ne ko kuma ɗaya ga wata ce na sabon wata mai shiga isa ya ta da yomu shak a duk lokacin da kaza an ce ba a azumin ranar kokonto ana nufin wannan rana ce kullum da ke ko ba a azumin ranar kokonto ma'ana wannan rana ita ce ta farko kenan wacce ce ta farko ta 29 abin nan 30 ga watan sha'aban ko 1 ga watan ramadan idan ya zama na yau 29 ga watan sha'aban to kun ga gobe ita ce ranar shakku kenan domin gobe ɗaya ga ramadan ce ko kuwa 30 ce ga sha'aban shi ya sa ita ce ba a yi wa azumi amma idan ya zama ta biyu ce yau 29 ga watan ramadan kwana je na da kyau ko gobe shin gobe 30 ne ga ramadan ko kuma gobe ɗaya ne ga shawwal kullum da ke ko wani azumi dole ne fa azumi dole ne saboda akwai abinda da ake kira istishabul asli istishabu al-asli za ka ci gaba da ta'amuli da asali ne idan kana sha'aban asali kana ne sha'aban kenan ba za ka fita daga sha'aban zuwa ramadan ba sai da dalili idan kana ramadan asali kana ramadan ne ba za ka fita zuwa shawwal ba sai da dalili dalilan kuma guda biyu ne guda biyu ne ɗayan biyu ne ba dole sai sun haɗu duka ba ɗayan biyu dalili na farko shine a ga watan ramadan a ranar 29 ga watan sha'aban idan aka ga wata a ranar 29 ga watan sha'aban to yanzu an fita sha'aban an shiga ramadan hanya ta farko kenan da ake fita daga sha'aban a shiga ramadan hakan nan kuma ita ce dai hanyar da ake fita daga ramadan a shiga shawwal ya zama na ranar 29 ga watan ramadan a gajin jinjirin wata shi kenan yanzu an fita daga ramadan an shiga shawwal wani ita ce hanya ta farko hanya ta biyu shine a cika lissafi a cika lissafi sha'aban ya zama ya yi talatin inda aka lissafa sha'aban ya yi talatin daga farkonsa zuwa yau talatin to gobe an shiga ramadan kenan kenan an fita sha'aban kenan hanyar fita sha'aban ko hanyar fita ramadan ko dai a ga wata a 29 ko kuma a cika wannan watan zuwa 30 ina fatan kun fahimci wannan da ke ko yasa ake kira tunda yanzu ana ramadan ne to ba za a ce an fita daga ramadan ba sai idan an ga wata in ba a ga wata ba har yanzu ana cikin ramadan sai an cika shi ya zama talatin shine istishabul asli sai an cika shi ya zama talatin haka ne idan ana cikin sha'aban to ko in ba a ga wata a 29 ba to har yanzu ana sha'aban ne sai a je mataki na biyu shine a cika sha'aban din ya zama talatin to wannan kwanaki na talatin su a kira yau shak idan muna neman watan ramadan sai sha'aban ya yi 29 aka duba ba a ga wata ba mun duba munan ba mu ga wata ba to gobe kwana jana da kyau ko gobe ko dai ta zama ɗaya ga ramadan in mun samu labarin ganin wata ko kuma ta zama talatin ga sha'aban in ba a samu labarin ganin wata ba to azumin gobe shi a kira azumin yawon shak muna nufin gobe shin gobe ɗaya ga ramadan ce ko kuma talatin ce ga sha'aban tana da hukunce-hukunce daga cikin hukunce-hukuncen wannan ranar yau mu shak su ne kamar haka na farko ba a yin azumi a ranar da niyyar cewar in an ga wata zan ci gaba da azumin ramadan in ba a ga wata ba azumin nafila duk wanda ya tashi da wannan niyyar kuma aka ga watan ramadan din bai yi azumin ramadan ba wana ji da kyau ko don abin da ake bukata daga gare shi shine ya tabbatar da azumin ramadan zai yi shine aniyya niyya shine sai ta hada da azuma ba hadithin nafsi ne ba zancen zuci ba ina fatan kun fahimci magana ta da kyau sabili da haka ku lura da kyau na maimaita kuma ina ƙara maimaitawa duk wanda ya san shi magidanci ne iyalan shi sun dogara da da abin da zai ci ɗaya kenan ko malami ne ɗalibai suna neman shi ko liman ne ya yi ƙoƙari kada ya kwanta da wuri a ranar wannan rana ita ce rana ƙwaya ɗaya a shekara ya tabbatar da ya samu labarin ganin wata ta hanya ingantacciya ba wai labarin ganin wata ta social media ba wani malami ya ce ya ga wata amma sun sanar da mai fada mai alfarma sarkin musulmi ana jiran ya sanar sai a sanar wannan kuskure ne babu shi ba wanda aka ma hurumi na ya sanar da ganin wata ko ya ba da labarin ganin wata in ba mai afirma sarkin musulmi ba a tsari na nigeria kullum da kyau kuma akan wannan tsarin ake ko da ɗalibanka sun baka labarin ganin wata kuma ka amanta da ɗaliban ba za ka fito social media ka ce da wane da wane ɓangaren ku waye waye waye da an samu labarin ganin wata kun sanar da mai alfama sarkin musulmi yanzu shi kuke jira wannan kamar kana sa mashi dutse ne a baki na fatan kun fahimci magana ta da kyau an sanar da kai ka sanar da shi shi kenan ba wanda ya ji in ya aminta ya sanar in bai aminta ba kuma ya shuru shi kenan ba wanda zai ce dami tun da dama Allah ta'ala ce mai mantarar taradona min shuhada ko shaida ce sai wanda ka yarda da ita amma mutum ya ce ya ga wata ko an ko ɗaliban shi ko mabiyan sun ga wata sun tabbatar mashi da ganin wata shi kuma ya aminta da su saboda haka yanzu ya sanar da mai alfarma sarkin musulmi yana jiran mai alfarma sarkin musulmi ya sanar ne mai amfanin sanar da shi da yi a wannan labarin ne amfanin sanar da shi ba shi da amfani ya sanar kawai to haka sai a rikita al'amura kenan ba kuma haka ake yi ba kuna jina da kyau saboda haka babu wanda yake da hurumi ne ya a ɗauki azumi ko a ajiye azumi a tsari na najeriya shine mai alfarma sarkin musulmi kuma ba wanda ya kai ka sanin tsarin najeriya yanzu faɗa min faɗa min idan aka ce shugaban ɗariƙa tijjaniya ne ce an ga wata za ka ɗauka? to idan aka ce shugaban izara ne ya ce ya kawata wata za ka ɗauka? idan aka ce shugaban ƙadiriya ne ya ga wata duka biyun ba su ɗauka ba da tijjaniya da ƙadiriya duk ba su ɗauka ba to haka yanzu azumi kuma an siyasantar da shi kenan kuma duk tarafa suke tafiya fa hajji da umara a tawagar sarkin musulmi haka an siyasantar da al'amarin kenan kuma fahimci magana ta da kyau saboda haka hannanta sanar da ganin wata ga fada mai alfarma sarkin musulmi shine asila sai a yi addu'a Allah ta'ala ya kara musu jagora ya kara musu muwafaka shi kenan an kammala amma in dai ba haka ba to za a rikita wa mutane addininsu kuma kan haka tsarin yake ba mun ji wannan da kyau saboda haka kada ka kwanta bacci da niyyar in an ga wata za ka yi azumi in ba a ga wata ba ba za ka yi azumi ba wannan wai da ita ka kwanta ɗaya kenan ko kuma ko mutum ko an ga watan wannan niyyar ba ta yi ba wannan sai na biyu ya ce ai ganin watan najeriya inda an ce a duba ai za a gani saboda haka shi kan tunda da ya san za a gani ko an ce inda an ce a duba saboda haka ya kwanta da niyyar azumi bai yi ba don lokacin da ya kwanta an gani ba a gani ba ko an ga watan azumin shi bai ba ko an ga watan azumin shi bai ba biyu kenan na uku shine wani na ambata ɗansu ya kwanta da niyyar azumin gobe in an ga watan ramadana azumin ramadan ne in ba a ga watan ramadana ba azumin nafila ne ko an ga ramadana azumin shi biyu ba ko an ga watan kun ga yanzu ai ya kwanta da niyya nauke na in an ga wata azumin ramadana in ba a ga wata ba azumin nafila ko an ga wata azumin shi biyu ba na ramadana ina fatan ku na saboda bai kwanta da niyya tabbatacciya guda ɗaya ba ita ce matsalar rashin niyya tabbatacciya abinda ake nufi da niyya tabbatacciya shine ya kwanta da niyyar azumin ramadana shine abin da ake bukata to kuma ya kwanta lokacin ba a ga wata ba kun fahimci magana ta kuma ana sallama ya ce la ta hata tarau ya kwanta ya dauki niyyar azumi ba tare da ya ga wata ba ya ɗauki azumi ba da niyyar ya ga wata ba shi ne illa din bai kamata mutum ya kwanta bacci musamman wanda za a koma gare shi kaga idan kai magidanci ne ka samu ko da iyalanka sun kwanta bacci za ka iya tashin su kullum da ke ko da iyalanka sun kwanta bacci za ka iya tashin su amma in ka san kai za a dawo gare ka to ba kai kwanciya bacci ba bai kama ka ba tun da kasan ko gidanku ne gare ka za a dawo unguwarku ne gare ka za a dawo to sai ka tabbatar da labarin ganin wata sai ka tabbatar da labarin ganin wata sai ka sanar da su to waɗanda ka sanar su za su iya tashi da bacci su yi wani duk lokacin sahur ma zai tashi iyalansa ko tashi an ga wata duk a tashi da azumi amma ya tashi da ni ya kwanta da niyya ba a ga wata ba ya kwanta da niyyar in an ga wata ku lura in shartiyya niyyar ta zama mu'allaka kenan in an ga wata azumin ramadana ne in ba a ga wata ba azumin nafila ne to ku an ga watan azumin na ramadana bai yi ba tunda abin da ake nufi da niyya sai an hada da aljazma ko al'azumul jazim to kuma shi ba a samu wannan ba wannan shi ne sai zamana ba a ga wata ba kuma ba a ce an ga wata ba tunda ba a ga wata ba kuma ba a ce an ga wata ba sai ya tashi sai ya kwanta da niyyar azuminsa da ya saba yi na gobe don goben ta yi daidai da litinin shikenan azumin shi na nafila yi azumin shi na nafila ya yi kunga ya kwanta da niyyar azumin nafila ya kwanta da niyyar azumin nafila kuma da azumin nafila ya tashi azumin shi ya yi amma mutum ya ce ya kwanta da niyya in an ga wata azumi in ba a ga wata ba kuma zai ci abincinsa me kenan kai to amma ce wanda ya ce in an ga wata azumin na farilla in ba a ga wata ba mai da shi na fila azumin shi bai yi ba rika sai mutum ya kiyaye niyya tana da matukar muhimmanci wannan za ka ga malamai da malamai suke buɗe komai da babu niyya domin wa tu sharqun li sa'iril amal bi wal fasadu lil amal da niyya ne aiki yake zama daidai da niyya ne kuma aiki yake zama ba daidai ba mun gano wannan da kyau ka ce me na wata ba shi lokacin da ake mutum ne ya kwanta bai ga wata ba sai aka tashe shi lokacin da ake ya yi mana ya yi sosai ma sosai dama ai magana da muke kai din ne muke magana ke da kasan za a jiyo gare ka duk wanda aka tasa lokacin sahur ko ya ji ana ta magana sahur sahur ya tashi ce an ga wata ya dauki niyyarsa kenan dama mana magana wanda bai da labarin ganin wata sai da aka zo sai da ya sallah asuba sai da aka idar da sallah asuba ma wataƙila ake nasiha aka ce ayi alhamdulillah an ga wata an yi kaza an yi kaza an yi kaza Na'am. Azumi na fila ba? Kuma na ji kace ba azumi a ranar Eh shi yasa na biyo su ɗaya bayan ɗaya. So azumin da ba a yi su ne waɗanda na ambata. Azumin da ake shi ne wannan guda ɗaya da ya tabbatar da daman goban yayi daidai da azuminsa. sa. kullura ya kwanta kuma da niyyar azumin na sa wani azumin shi yi, wannan azumin shi yi, shi kaɗai ne wanda yake azumin shi yi, mun fahimci wannan da kyau duk wannan maganar niyya ana tabbatar da niyya ne niyya ta sha bamban dan a samu alasudu da aljazim da kaza da kaza da kaza shine abin da yake ash-shahru 29 fala tasumu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kada ku azumi hatta tarawul hilal har sai kun ga wata kun ga har sai kun gan shi shi yasa ga ake ta maganar yawmu shak na farko wacce rana ce yawmu shak ita ce ranar talatin ga watan sha'aban ko ranar ɗaya ga watan ramadan sannan duk wani ana yin shi ne ga sha'aban ku lura amma a ramadan cewar an ga watan shawal ko ba a ga watan shawal ba wannan baka da ishkal ba wanda ya ce karka kwanta bacci a ranar 29 ga watan ramadan har sai ka tabbatar da ganin wata domin ko da ba a ga wata ba ka kwanta sai ka tashi aka ce an ga wata kawai wajen za ka ta in ji abinci za ka ci kun gane magana ta da ke ku ajiyewa za ka yi nan take shi yasa ka ga wannan daren yana da matukar muhimmanci dai mutum ka tabbatar da an ga wata kuma tabbatarwa ta hanyar ingantacciya don za ga ana ta posting a whatsapp ana ta ana kwafi ana ta yi a twitter ana ta sawa facebook da sauransu ba wanda za ka aminta da shi sai sanarwa da ta fito daga fadin mai alfarma sarkin musulmi shine a tsari na najeriya babu wani wanda yake da hurumi a tsari na najeriya ya sanar da ganin wata a ɗauki ganin wata in ba mai alfarma sarkin musulmi ba kuma duk wanda ya yi wannan ya saba ma allah duk wanda ba sarkin musulmi ba ne ya sanar da labarin ganin wata ko yana ganin malinta ko yana ganin yana da adadin mabiya kuma da menene ya saba ma Allah ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in hukuma ta ga dama kuma za ta ladabtar da shi in hukuma ta so za ta ladabtar da shi sosai da sosai kuma yin hakan kuma shine abin da ke daidaita al'umma wannan shine abin da shari'a ta tabbatar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce falatu su kada ku yi azumi hatta tarahu tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata kenan duk wanda ya dauki azumi da zummar an gani za a gani kaga bai gani ba duk wanda ya dauki azumi da niyyar in an gani azumin ramadana in ba a gani ba azumin nafila ai bai gani ba dan duk wannan niyyar ta gabaci ganin shi zai ga malamai suke ta tafsili na waccan mas'ala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata wannan wace irin ru'ya ce ru'ya ce qalbiya ko ru'ya basariya ru'ya basariya gani ne na ido mas'ala ta biyu kenan da za mu je kanta ita ce gani shine gani na ido ba gani na zuci ba gani na zuci shine kana ganin watan nan ya bayyana ana zuciyarka ce take gani shi ba idan ka ne ke gani shi mun gane ko to haka idan ru'ya ce basariya kaga wannan makaho sai dai yabi kenan makaho sai dai a ganin mashi ina fatan kun fahimci wannan makaho sai dai a ganin mashi matsala ta uku ya halatta a yi amfani da na'urorin kawo hangen nesa kusa madubin dubarudu na'urori da za su janyo nesa ta kawo kusa ya halatta malamai sun tabbatar da ya halatta ya halatta daban ya wajaba daban cewa aka yi ya halatta in aka yi amfani da shi aka ga wata ganin watan ya yi za a tashi da azumi saboda duk wani madubi da za ka sa ya kawo maka kilomita 100 ya kawo mata ya kawo maka ita gabanka sai fa in akwai ka ne duk abin da za a janyo shi sai in akwai shi in babu shi babu yadda za a janyo shi a kawo shi kullum da ke ko saboda haka malamai sun tabbatar da ya halatta a amfani da na'urori da za su kawo nesa kusa domin a tabbatar da watan yayi ko bai in aka yi amfani da wannan na'urori aka ga wata ganin watan yayi in ba a yi amfani da na'urorin ba kuma ba a ga wata ba ba za a ce dan me ba a yi amfani da su kuma so nawa ake amfani da su ba a ga watan ba kuma a ce ba a ga wata ba gobe a tashi da azumi ko kuma a ci gaba da cin abinci mun gano wannan da kyau sai matsala ta gaba ita ce hatta tarau hilal har sai kun ga jinjirin wata wannan inda zai iya yiwa a gani kenan inda ba zai iya yiwa a gani ba fa akwai wasu yankuna a duniya yanzu da ba kasafai su suke ganin rana tsawon shekara ba kullum da kyau ba kasafai suke ganin rana tsawon shekara ba sun ga rana wata tara dare wata uku wani lokacin ma lokacin zafi bazara da lokacin sanyi yakan yi musu awa shida shida ne rana awa shida dare awa shida kullum suna cewa sukan kira shi da arewacin europe arewaci da larabci kan kiran yankin iskandinafiya za ka ga lokacin wata ya kan fito rana ta kan fito ne ma a tsawon wata shida lokacin da rana za ta fita har biki ake ana mata oyoyo bai bai shikenan sai wata shida za ta sake fitowa kenan cikin waɗannan wata shida za su kasance ne cikin duhu a wata shidan za a yi azahar a shi za a yi la'asar a shi za a yi magariba a shi za a yi isha a shi za a ɗauki azumi a shi za a ajiye azumi duk cikin duhu a shi za a aikin gwamnati a shi za a fito aiki a shi za a rufe aiki hakan nan kuma lokacin da rana ta bude wata shida a wannan budewar ranar a shi ɗin ne dai za a ɗauki azumi a shi za a ajiye azumi duk da babu dare a shi za a yi a shi za a la'asar a shi za a magariba a shi za a isha ina fatan kun fahimci magana ta da kyau to uh, buhuf da hay'atu kibarul ulama suka yi na ƙasar saudi arabia da sauran manya-manyan ƙasashe da uh, wannan uh, allajinat na fatawa cewa suka yi ire-iren waɗannan ƙasashe za su yi la'akari da ganin watan ƙasashen da ke kusa da su ne wana ji da ke ko ƙasashen da ke kusa da su da su suna samun dare suna samun rana kullura sai su yi amfani da ganin watansu shikenan ganin watan idan aka ga wata a can su ma an ganin musu mun lura da kyau mun gane wannan sai matsala ta gaba ajiye azumin su cewar in dai ƙasa tana samun dare in dai ana samun dare to da dare za su yi amfani da shi za su ajiye azumi kenan idan ana samun dare awa biyu rana awa ashirin da biyu haka za su yi azumi za su yi azumi awa 22 su ajiye azumi awa biyu a wannan awa biyu a shi na dare kenan a shi za su yi buɗe baki a shi za su yi sahur a shi za su yi magariba a shi za su yi isha a shi za su yi tarawi a shi za su yi tahajjud ina fatan kun fahimci wannan in awa uku ne haka a wannan awa ukun za su yi in awa hudu ne suke ganin dare to a awa hudu ne ashe za su yi magariba ashe za su isha ashe za su yi tahajjud ashe za su yi tarawihi ashe kuma za su yi sahur ashe kuma za su yi bacci ina fatan kun bayanci wannan da kyau to hakan na kuma bil aks? idan a awa uku nan suke ganin rana ashe za su yi azumi idan a awa uku suke ganin rana rana tana fitowa ne ta faɗi a awa uku to wannan awa uku shine azumin su a shi za su yi asuba a shi za su yi azahar a shi za su yi la'asar ai Allah ta'ala cewa in wa kulu wa shrabu hatta yata bayyana al-khayt abiyadu abyad min al aswadi min alfajar fajr thumma atimu siyama ila haka Allah ta'ala ya faɗa kuma haka suka yi shikenan kullum da ke ko najeriya azumin wata azumin awa na ake yi eh azumin awa sha shida ne ko ya sha hudu ne ko sha hudu ne sha hudu ne azumin awa sha hudu ne haka nan wuraren ake najeriya tana cikin kasashe masu dogon azumi ma a yammacin afirka hatta kan kai sha kaza awawanta su kan kai sha hudu na fatan kuma kaga kenan yini a ramadan ya ɗara dare a nigeria tun da kaga an ɗauki sha hudu a ashirin da hudu an cire sha hudu saura goma kenan goma shine dare sha hudu kuma yini kenan muna azumin awa sha hudu kenan in sha hudu ne in kuma sha shida ne kaga azumin abin nan dare ya zama awa takwas kenan kullum da ke to haka za ga waɗansu ƙasashen ka duba mutanen da ke rasha an gana da aboki da ke karatu a rasha ka ga azumin wata nawa suke kwana nawa suke yi su hakan kuma suna germany ko kuma suna denmark ka dubi mutanen denmark su kuma azumin su awa nawa ne dududu gaba daya to in dai rana tana fitowa kuma tana faduwa to ka'idar su ita ce wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min al-fajr thumma atimmu siyama ila al wannan ita ce ka'ida ina ba ta mafi fahimci wannan da kyau kada kana ta neman scholarship mutum za ka irin shi ya rufe wajen neman scholarship ya samu scholarship an kai shi can yankin scandinavia scandinav wajen sweden ke fa su ne yankin denmark sweden da sauransu azumin su ya sha bamban da nan nan wuraren ka samu admission din scholarship din ka tafi ga ka a sweden ta ga goma na dare ya yi gashi agogonka ya nuna goma pm a manga rana na a sama ya kullum da ke ko saboda haka yana da matukar kyau da muhimmanci duk ƙasar da zaka tafi zaka je karatu ne ko zaka je jinya ne afanin lahwa ko za ka je nigerian embassy ne da sauransu duk an kammala tun da ba cewa za a yi tashi ka tafi ba ko ba haka ba ai ba cewa ake irin wani tafiya ba a cewa tashi ka tafi akwai process da ake bi watakila ma a ce ka je ka kawo passport in ma ba ka da passport din sai ka je ka tafi immigration kenan ka je ka yi ka kawo ka sai ga tafiyar kafin kai tafiyar za ta ɗiba maka lokaci sati biyu sati uku wani lokaci sai mutum ya kwana arba'in ma bai yi tafiyar ba za ka duk yana tambaya ya batun sanyi da mai zai taho mai ake ko ba wannan tafiyar tambayoyin wani lokacin ya shiga ya yi gogolin ya tsarin kasar yake ya kaza wani abinci amma sai ga ɓangaren addini mutum ya yi shiru dole ne ka yi tambaya shin ƙasashen maguzawa ne ko kiristoci ne ko yahudawa kaga idan kiristoci ne ko yahudawa ba ka da iskal wurin cin abinci kulura cin abinci halas ne da ala ta'ala ce al-yawma uhilla tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum ba ka da iskal wurin cin abinci kai ba ga cewar duk ko nan gashi muna ta akwai wanda yake ba musulmi bane kuma suna ta sana ta sai da abinci a ministry ko a gefa ministry ana ta saya a ci saboda halas ne in kiristoci ne ko yahudawa amma in ba kiristoci bane ba yahudawa ne majusawa ne ba ruwansu da addini haramun ne ka ci abincin su in dai ba irin busasshen dankalin nan ko gasasshen dankali ko busasshiyar abinan doya da sauransu ba za za ka yi waɗannan tambayoyin ka fahimci wannan sannan ya za ka gabatar da addininka ka dubo ka ga rana fa wannan yankin da za a je ka lura ramadana gaskiya yakan shiga wata shida nan ne da rana ba ta faduwa ya azumin ku zai kasance ko kuma ramadana zai shiga wata shida nan ne da rana ba ta fitowa ya azumin ka zai kasance ina fatan kuma yi ci da kyau ko kuma ka lura da kyau kasan nan idan azumi ya yi awa 22 ake ana azumi shi na azumi za ka yi ana 22 awa 22 azumi awa biyu shan ruwa azumi za ka yi in ka ga mutum ya ajiye azumi sai in ya galabaita sai in ya ta yanzu abin ya zame mishi cuta kenan ya zama rashin lafiya to nan ne zai sha akan in ya samu sauki ya rama shine in ya samu sauki ya rama ina fata ban ji ba in lokacin azumi ya yi sai ta hutu ake cewa na kace menene to kenan in mutum azumi ya yi sai ya ya yi daidai da lokacin hutunsa hutun ka sa statement din mana na dabara wurin fitar da tambayar eh, sai lokacin hutun shi ya yi sai ya je umara ka ka baka tarke na shi kenan sai azumi daman za ka yi azumi inda kake ne duk za mu zo mu ci gaba da bayani din insha Allah ta'ala akan shan ruwa a jirgin sama ko jirgin ku zai tashi kenan ga rana za ta faɗi tana tashi kuma sai ga rana gal a sama duk bayanai za su zo kan haka insha Allah ta eh, ya ce dangane da batun da ya shafi ganin wata wanda ya ce ba zai azumi ba sai ya ga wata iri da musufa ai ga karatu ana ta yi bai ji gaba ɗaya ma wannan ya fito ba a ciki gaba ɗaya ma bai ji wannan ya fito saboda haka akwai ganganci akwai waɗanda suke ganganci a azuminsu wallahi azumi ba abin wasa ba ne mutum ya sa azumin shi a garari a garari a ce an ga wata an tabbatar da labarin ganin wata ya ce ba zai ba sai kuma wata ya fito gal sannan kuma ya rasa yadda zai sa kansa Allah ta'ala ya ke Allah ta'ala ya tsare mu kullum akwai ibada da an sanya ta a hannun shugabanni <clears throat> sallah azhar sallah kullum da ke ko da wanda yi ta ɗaya saura kwata in dai lokacin ta ya shiga da wanda yi ta karfe ɗaya nau kenan da wanda yi ta ɗaya da rabi da wanda yi ta karfe biyu in dai lokacin ta bai fita ba duk sallar su ta yi duka sallar su ta yi domin muhtarin azahar yana cikin muhtari mai faɗin gaske duk sallar su ta yi a nan ana nufin wanda ya fi ne a ina ke tattaunawa akan wanne ya fi ba a akan wanne ne yayi wanne ne bai yi ba amma azumin ramadana ba zai yiwu ba babu shi a ce da wanda ya dauka jiya da wanda ya fara yau duk azumin su sun yi kun da bambanci dubu ka ga na sallah azhar mun samu categories nawa hudu da wanda yi tu wa da wanda yi wa da wanda yi ci da wanda yi tu duk sun yi amma azumin ramadana wai a ce da wanda ya dauka jiya da wanda ya dauka yau duk azumin su ya yi a bai ba dole akwai wanda azumin shi bai ba balle a ce kuma da wanda ya dauka gobe sai gobe zai dauka haka mutane suke yayi mutane suke yayi azumi ibada ce da ake dauka gaba daya a ajiye gaba daya ana fatan kun fahimci wannan da ke ko a dauka gaba daya ajiye gaba daya haka ibadar azumi take shi yasa ga mutum ɗaya ne yake da eh, hurumin sanar da ganin wata ko shi ko wanda shi ɗin ya wakilta ko shi karan kansa ko wanda shi ɗin ya wakilta yi ina fatan mun fahimci wannan da ke sauraka sai a kiyaye wala tuftiru hatta tarahu fa in humma alaikum faqaduru lahu idan an rufe muku shi to faqaduru lahu ku cika lissafi qala wa haddathani an malikin عن ثور بن زيد الجيلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة ثلاثين قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الدين shine malamin malik a wani hadisi din thawr ibn zaid addini an abdullahi ibn abbas daga abdullahi dan abbas turjumanul qur'an ya rusa karata 48 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zakara ramadan ya ambaci watan ramadan faƙa sai ce la ta kada ku yi kada ku azumi hatta tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata wala tuftiru hakan nan kada ku ajiye azumi hatta tarawhu har sai kun ganshi har sai kun ganshi fa in humma alaikum idan aka rufe muku shi ba ku ganshi ba fa akmilul adad to ku cika lissafi al'adad shine al-idda fa akmilul adad ku cika lissafi 30 shine cika 30 to kun ga a wannan riwayar sai aka ce fa akmilu al idda 30 a wacce riwayar qaduru lahu sai malamai suka dauki wannan fa akmilu adad shine fassarar qaduru lahu kullura qaduru lahu ku cika shi ya zama 30 shine fassarar qaduru lahu ku cika 30 saboda wannan riwaya fa akmilu adad ku cika lissafi ya zama 30 saboda haka wannan da shi ake lissafi ba a ganin ɗaukan azumi da kalanda ba a ɗaukan azumi da kalanda ina fatan kun ci wannan da ke ko in ban sha'awar ba kusan ƙasa ɗaya ce aka rawaito tana ɗaukan azumi da kalanda ƙasar taki toki ba a ɗaukan azumi da kalanda ana ɗaukan azumi ne da ganin wata ko da cika lissafi domin ganin wata domin kalanda vanniyat ne in ka dubi ibn abdulbarri a cikin al sharhin muwatta lalle ilalla yi magana sosai da sosai kan abin da ya shafa ganin wata lissafi na kalanda hisabin alfalaki sai ya kira da alhisabu alfalaki ba a yin amfani da shi a ganin wata don abin da a daukan azumi ko aji azumi da annabi sallallahu mai faɗa shine ko dai a ga wata ko a cika lissafi ko a ga wata ko a cika lissafi domin duk waɗannan kalandu da ake duk ƙoƙari suke yi su kai ga kusanto da nesa kusa abin da zai nuna maka haka shine abin da zai nuna maka haka shine ka samu kalanda guda biyu za ka ga bayanan sun sha bamban kaga kenan ba yaƙini bane fanniya ce ba yaƙini bane fanniya ce saboda ka ba a yin amfani kawai dai kalanda ana amfani ta yau duba yau kaza ka wata yau kaza amma a kudirce tabbas zahir abin haka ne a'a. ina fatan kun fahimci wannan da kyau domin lissafin da muka karanta yanzu gaba ɗaya ya gini akan abubuwa guda ko dai a ga wata ko a cika lissafin watan ya zama talatin shi kenan babu wani lissafi na gaba akan wannan babu wani lissafi na gaba akan wannan za mu dakata a nan da izinin allah maɗaukakin sarki a darasi na gaba sai mu tashi kan fatoyoyin malik ibn anas akan waɗannan hadisai ai guda uku da ya kawo wannan hadisi na uku da muka karanta hadisi ne na abu daud ya rawaito shi turmuzi ya rawaito shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk